ba ka yan uwa masu kallo da sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. a yau muna shida ga watan ramadan hijira da 1441 wanda ya zo daidai da 29 ga watan hudu miladiya 2020 cikin tafsirin wani littafin allah maɗaukacin sarki har yanzu muna cikin suratul furqan a inda je muka tsaya kan aya ta 29 a yanzu insha Allah ta'ala za mu tashi kan aya ta 30 bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجوراً وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا نعم bayan Allah madaukakin sarki ya gaya mana abin da zai faru a ranar tashin alkiyama na yadda sama za ta tsage mala'iku za su sako kuma a ranar mulki tabbatacce na gaskiya na Allah ne maɗaukakin sarki sannan rana ce mai tsanani ga kafirai wadda zalimi kafiri zai cije hannunsa yana nadama yana cewa ma ina ma ya bi ta farkin gaskiya tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan ya koka akan abokantaka da yayi da wani wanda yake ya batar da shi yana cewa laqad azallani 'ala zikiri ba da iz ne ya batar da ni gabarin ga gabarin gaskiya bayan gaskiya bayan Alƙur'ani, ya zo min wa kana shaytanu lil insani khazula to kuma sai ubangiji Allah maɗaukakin sarki yake hakaito mana irin yadda wasu daga cikin wannan al'umma suka ɗauki Alƙur'ani mai girma ta yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zai kai kuka zuwa ga Allah maɗaukakin sarki akan irin rukun da waɗannan mutane suka yi wa alkur'ani Allah ya ce wa qala rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al mahjura wa qala rasulu manzo yace ya rabbi ya ubangiji na inna qaumi haqiqa mutane na ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura sun riki wannan alkur'ani abin kauracewa sai Allah ya ce wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan min al-mujrimin haka nan muka sanya wa kowane annabi maƙiyi ko makiya daga cikin masu laifi wa bai Rabbi ka hadiyan wa nasira ubangijinka ya isa mai shiryawa kuma ya isa mai bada taimako a wannan ayoyi guda biyu ko uku ubangiji Allah madaukakin sarki yana ba mu labarin annabinsa Da abin da zai ce idan ma'ana a lahira zai koka kamar yadda wasu malamai suka ce wannan magana annabi sallallahu alaihi wasallama zai yi ta ne a lahira zai koka zuwa ga ubangiji Allah maɗaukacin sarki don gane da barin alkur'ani da mutane suka yi Allah ya ce manzon Allah zai ce ya rabbi ya ubangiji inna ƙaumi haƙiƙa mutane na waɗanda abin damuwa ko abin da ya kamata a ci sun riƙe alkur'ani shi yasa ya raba su gare shi ce mutane na wanda suke rabuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama to abin da ya wajaba ko ya kamata a gare su a ci sun riƙe alkur'ani to amma abin takaici sun ɗauki wannan alkur'ani mahjuran abin ƙauracewa wannan ita ce fassara mafi inganci kuma wadda shine zahirin aya akwai malaman da suka fassara ittakhadhu hadha alqur'an sun riki wannan alqur'ani mahjuran ma'ana wanda suke wa yasashiyar magana wanda suke gaya wa magana wanda bata dace ba suna sifata shi da sihiri ko bokanci amma fassara farko ita ce zahirin aya riƙen alkur'ani a matsayin abin ƙauracewa malamai sun yi bayanin mai ake nufi da shi idan mun duba ibn kasir rahimahullahu ta'ala ya yi bayani yake cewa ma'ana ba sa sauraron alkur'ani ba sa yin shiru in ana karanta shi kamar yadda Allah ya babu labarin abin da kafirai suke gaya wa junansu yayin da ake karanta alkur'ani wa qala allazina kafaru la tasma'u li hadha alqur'ana walghaw fihi la'allakum tughlabun waɗanda suka kafirta za su ce wa junansu kada ku saurari wannan alkur'ani to wannan yana ɗaya daga cikin ƙauracewa alkur'ani rashin sauraron shi sannan wa kano iza tuliya alaihim alkur'an idan aka karanta musu alkur'ani aksarul laqda wal kalama fi ghairihi sai su ta surutu su hayaniya hatta la yasma'uhu dan kada su ji alkur'ani wa hadha min hijranihi wannan yana cikin ƙauracewa alkur'ani ma'ana ana karanta alkur'ani maimakon mutum ya saurara sai ya zama yana surutu yana hayaniya ta yadda ma ba zai ji abin da ake karantawa ba wannan ɗaya ne daga cikin hanyoyin ƙauracewa alkur'ani wa tarkul imani bihi wa tasdiqihi min hijranihi nan, ibnu kasir ya ci gaba da bayani kin yin imani da alkur'ani da kin gazgata alkur'ani yana cikin ƙauracewa alkur'ani da haka wanda bai imani da alkur'ani ba bai gasgata shi ba kamar dukkan kafirai da mushrikai waɗannan ma sun kaura wa alkur'ani abu na gaba tarkuta tadabburihi wa tafahumihi min hijranihi yace barin lura da alkur'ani da fahimtar ma'anoninsa da bin kwakwabi bi a sannu wajen gane abin da alkur'ani yake ya kunsa yake kira zuwa gare ya zama mutum kurin baya bibiyar wannan wannan ma yana cikin kaudace alkur'ani sannan ce wa tarkul amali bihi barin aiki da alkur'ani din wamtisalu awamirihi wamtisali awamirihi da barin kamanta umarnin alkur'ani wajitina bi zawajirihi da ni da barin nisantar abubuwan da ya hana min hijrani yana cikin kaurace alkur'ani wal udulu anhu ila ghairihi barin alkur'ani da kama wani abu wanda ba alkur'ani ba min shi'irin na waka au qaulin ko wata magana aw ghina ko wani wake au lahwin ko wani wasa au kalamin ko wani zance au tariqatin ko wani ta hanya hanya da za ka kama wani tafarki duk wannan min hijrani yana cikin kauracewa alqur'ani da haka duk waɗannan abuwa da Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala ya faɗa duk suna cikin ƙauracewa alqur'ani wanda Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala shi ma karkashin wannan aya yayi bayanin ƙauracewa alqur'ani nau'i nau'i ne kusan abuwan da Ibn kasir ya faɗa shi ya ya faɗa mun duba littafin sa mai suna al-fawaid yana cewa hajarul qur'ani anwa Ƙaurace alqur'ani nau'i nau'i ne akwai Ahaduha, akwai hajaru sama'ihi wal imani bihi wal isgha'i wa sauraren shi Ƙaurace wa imani da shi Ƙaurace wa jin abin da ya faɗa na biyu hajarul amali bihi ƙaurace wa aiki da shi wal wuqufi inda halalihi wa haramihi da barin tsayawa wajen halal da haram Wana mutum zai karanta alkur'ani amma ba zai aiki da halal din ba ba zai tsaya ga halal din alkur'ani ba ba zai tsaya ga haramun din alkur'ani ba wa in qara'ahu wa amana bihi ko da ya karanta ya aiki da shi amma bai tsaya halal din alkur'ani ba bai hanu ga haramun din alkur'ani ba to wannan ba ya kaurace wa alkur'ani ko da ya karanta alkur'anin yayi imani da shi nau'i na uku asalis hajru tahkimihi wa tahakumi ilayhi fi usuli din wa furu'ihi barin hukunta alkur'ani da kai hukunci zuwa gare cikin addini cikin abin da ya shafi tauhidi ko abin da ya shafi fiqh wa i'tiqadu annahu la yufidu al-yaqin wa ana adillatuhu lafziyya la tahsul al-ilm da kudurta cewa ai alqur'ani baya ma'ana dalilan alqur'ani ba sa bada yaqini ko dalilan sa dalilai ne lafziyya kamar da wasu ke fassarawa Cewa wannan yana cikin al alqur'ani warabi na hudu hajru tadabburihi wa tafahumihi Ƙauracewa bibiya alqur'ani da fahimta alqur'ani wa Arifati ma arada almutakallimu bihi min da kokarin sanin abinda mai magana da alqur'ani yake nufi ma'ana abinda Allah yake nufi da alqur'ani din na biyar hajarul istishfa'i bihi wata tadawi bihi kauracewa neman lafiya da yin magani fi jami'i amradul qulubi wa adwa'iha cikin cutukan zukata idan mutum baya karanta alqur'ani dan ya samu waraka a zuciyarsa baya karanta alqur'ani dan ya samu tsarkin zuciya sai zama yana neman jin daɗi kamar yadda za mu ga akwai waɗanda za ka tarar cewa idan sun samu damuwa da kunci a cikin zukatansu to ba inda za su koma wai su samu sauƙi sai dai su kunna waƙa ko su kunna wasu abubuwa daban to wannan ma nau'i ne na ƙauracewa alƙur'ani to da haka duk wannan yana cikin ƙauracewa alƙur'ani idan mun dubi maganganun waɗannan malamai guda biyu za mu ga kenan ƙaurace alƙur'ani kala kala ne kuma wani ya fi wani girma wanda bai imani da qur'ani ba bai gasgata da shi ba bai yadda da shi ba kun wannan kauracewarsa ta fi kowace girma ta fi kowace zama babba ta fi kowace zama laifi wanda ya imani da Alƙur'ani, ya yadda da Alƙur'ani, ya yadda cewa zancen Allah ne ya yi imani da shi manzan Allah ya zo da shi amma kuma baya karanta shi wannan ma nau'i ne na kauracewa alkur'ani wanda kuma yake karantawa amma baya aiki da abin da ya karanta zai karanta Allah ya haramta giya amma ba zai daina shan giya ba zai karanta Allah ya haramta zina ba zai daina ba Allah ya haramta algush Allah ya haramta kaza duk ya karanta a cikin alkur'ani amma baya aiki da shi wannan ma nau'i ne na kauracewa alkur'ani kun ga wannan wannan nau'i na uku da na biyu ba daidai suke da na farko wanda bai imani da alkur'ani ba wanda zai zama kuma ba ma ya karanta alkur'anin kuma ya koma zuwa ga wani abu daban ko wata waka ko wani ko wani waƙi ko wani wasa ko wani abu daban ya rike shi ba alkur'ani wannan ma nau'i ne na kaurace alkur'ani to duka waɗannan nau'o'in suna cikin abubuwan da ba a so abinda ake so ga mutum musulmi mumini shine ya karanta alkur'ani ya fahimci ma'anonin shi daidai gwargwado kuma ya aiki da abinda alkur'ani ya faɗa wannan shine da ake so ga musulmi ba a son ga mutum musulmi ko da yana tsoron Allah ko da yana kiyaye dokokin alkur'ani amma ya zan baya karanta alkur'ani wannan kuskure ne muminin da ke karanta alkur'ani yana aiki da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sifata shi da wani ma'ana ‘ya'yan itace da kira uturujja yana da kanshi sosai kuma yana da daɗi a irin nau'in ‘ya'yan itacen da muke da shi a gida kamar irin su kashu za ka ji yana kanshi kuma in ka ci za ka ji akwai zaki to haka muminin da ke karanta alkur'ani yake ma'ana akwai kanshi tare da shi kuma da amfani tare da shi muminin da baya karanta alkur'ani ga shi ne musulmi ne mumini amma baya karanta alkur'ani sai manzo Allah ya sifata shi da kamar dabino ne dabino baya kanshi za a ajiye shi ba za ka ji kanshin shi ba amma kuma in ka tauna a baki sai ka ji zaki to haka muminin da baya karanta alkur'ani yake to don haka abinda ake so ga musulmi ya zama yana karanta alkur'ani yana kokarin aiki da shi yana kiyaye abin da ya ce a bari yana aikata kuma abin da ya umarni to wannan shine abin da ake so to ranar tashin alkiyama in mutum ya zama haka to ba zai shiga cikin waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai koka da su ba idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wannan kokan ya kai wannan koki to sai ayar gaba sai bayani ya zo a gaba yake nuna cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ana lallashin shi cewa ba shi kadai ba duka annaba wanda suka zo suna da irin waɗannan makiya din waɗanda suke bijirewa abin da suka zo da shi wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin Allah ya ce haka nan muka sanya wa kowane annabi aduwan minal mujrimin makiya daga cikin masu laifi dukkan wani annabi da Allah ya aiko sai da ya samu mutane masu irin wannan gaba masu irin wannan ma'ana jayayya da shi wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan shayatin al-insi wal jinni haka nan muka sanya wa dukkan kowane annabi makiya daga cikin shaytanu na mutane da aljanu dan haka kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba wannan ne farko ba ba kuma kanka farau ba dan haka wannan kamar lallashi ne ake wa annabi sallallahu alaihi wasallam daga nan sai Allah ya ce wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira ubangijinka ya isa wajen mai shiryarwa da kuma ba da taimako ma'ana ubangiji Allah maɗaukakin sarki shi ne mai shiryar da duk wanda ya bi annabinsa ya yi imani da littafinsa ya gazgata to Allah zai shiryar da shi kuma zai taimake shi a duniya da lahira don haka wannan abin da suke na kaucewa Alƙur'ani na kin yin imani da shi bai hana Allah maɗaukakin sarki ya taimake ka ya rasulallah. bal ma ka sani duk wani mai taimako duk wani mai da'awan mai shiryarwa to Allah maɗaukakin sarki shi ne haƙiƙanin mai shiryarwa shine kuma haƙiƙanin mai bada taimako duk wata nasara in ba ta Allah madaukakin sarki ba ba nasara ce, waman nasru illa min indillah to nasara ba ta samuwa sai daga wajen Allah maɗaukakin sarki shine kaɗai mai bada ma'ana nasara kuma shine yake shiryar da wanda ya ga dama man yahdillahu fa huwal muhtadi duk wanda Allah ya shirye shine shiryayye haka nan qul inna hudallahi huwal huda shiriya ta Allah maɗaukakin sarki ita ce shiriya shiriya kuma wadda ba ta Allah ba wannan ba shiriya bace da haka ya rasulullah karka damu ubangiji yana tare da kai zai taimake ka yana tare da wanda suka yi imani suka gaskata wannan littafi Allah maɗaukakin sarki zai shiryar da su zai kuma taimake su sannan sai Allah maɗaukakin sarki sai ce ne wa qala allazina kafaru laula nuzila alayhi alquran jumlatan wahida كذلك لنصبت به فعادك وردناه توكيلا ولا يأتونك بمثل إلا جعناك بالحق wa ahsana tafsira na'am daga nan sai siyakin alqur'ani jerin gwanan ayoyi sai ya koma ke magana a kan gaba da suka da waɗannan kafirai suke wa alƙar'ani mai girma. Waƙala lalazi na kafar waɗanda suka kafirta suka ce laula unuzila alaihi alƙar'ani jimlatan wahida. Me ya hana ina ma an sauƙan mai da alƙar'ani a dunkule. Ka zalika ne nusar bihi ko adam. Ubangiji ce haka nan lamarin yake mun saukar da shi daki-daki da kaɗan da kaɗan ne nusar bihi fu adam. don mu tabbatar da zuciyarka da shi ya rasulallah wa nahu tartila kuma mun jera shi ko mun saukar da shi daki-daki kuma a jere wala ya tunaka bi masalin ba za su iya zuwa maka da kwatankwacin shi ba illa je ina ka bil haqq face mu dai mun zo maka da gaskiya wa ahsana tafsira da mafi kyan fassara da bayani ubangiji Allah madaukakin sarki yana ba mu labarin ci gaba da sukan da wannan kafirai suke wa alqur'ani da yadda suke faɗan maganganu waɗanda suke ba daidai ba dangane da alkur'ani cikin abin da suke faɗa suna cewa me yasa aka saukar da alkur'ani jumlatan wahida me yasa aka saukar da shi laula nuzila alaihi me yasa ba a saukar da shi afwan me yasa ba a saukar da shi jumlatan wahida ba laula nuzila alaihi alqur'anu jumlatan wahida me yasa ba a saukar da shi gaba ɗaya ba suna cewa littafan waɗanda suka gabata haka aka saukar da su kamar injila da attaura da zabura da sauran littafan da Allah ya saukar suna cewa ai haka aka saukar da su kamar yadda suke faɗa duk da kamar wasu daga cikin malamai suna ganin hatta littafan da suka gabata ba dunkula aka saukar da su ba to amma wannan maganar da suke su kuma kamar tana ishara ne zuwa ga a dunkula aka saukar da su to suka ce me ya hana idan da shi annabi ne a saukan mai da littafin shi irin yadda aka saukar saukarwa da annabi Musa irin yadda da aka wa da annabi Isa irin yadda aka ba annabi Dawud zabura to shi ma laula nuzila alaihi alqur'anu jumlatan wahida me ya hana ya zama an lallaba shi an saukar da shi mun san alqur'ani ya sauka da kadan kadan tsawon shekaru 23 da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rayu bayan an aiko shi a tsawon waɗannan shekaru alqur'ani ya sauka ya fara sauka tun daga nan da aka fara wa manzon Allah wahayi yana dan shekara arba'in yana kuma sauka da kaɗan kaɗan wani sa'in wasu ayoyin su sauka a garin makka wasu sauka bayan an fita da gari bayan manzan Allah ya hijira ko a cikin garin madina ko a wani bangare a madina ko a cikin masallaci idan wani abu ya faru sai ayoyi su sauka da haka aka saukar da shi daki daki daki tsawon shekaru 23 gwargwadon abubuwan da suke faruwa gwargwadon da ake buƙatar hukunce-hukunce wanda duk ya karanta alkur'ani zai ga wannan misalai in ka ɗauki abin da ya shafi haramcin giya ya zo mataki-mataki tun daga matakin nuna cewa giyar tana da amfani amma akwai cutarwa mai yawa har aka zo matakin a daina sha idan za a yi sallah domin ba a san mutum ya je sallah yana cikin maye bai san me yake faɗa ba har aka zo matakin da aka haramta ta gaba ɗaya kun ga mataki ne daki-daki aka biyo kuma kowanne yana zuwa a dalilin wani abin da zai faru hakanan idan ka biyo matakin jihadi za a wasu ayoyi alkur'ani da yawa suna magana cewa a kawar da kai a kyale ce komai kawar da kanka kuma sai ka zo ka samu wasu ayoyi suna ta magana jihadi ma'ana waɗancan da farko shine matakin da aka fara bi har aka zo kan wannan mataki da Allah ya ce uzina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu ubangiji yayi izini ga waɗanda ake yaka da cewa an zalunce su to haka lamarin yake ta haka suka ce to me ya hana wai a kashi jumlatan wahida sai Allah ya ce kazalik haka lamarin yake daki daki muka saukar da shi wasu malamai na cewa kazalik din nan tana da alaka da magana waɗancan kafirai laula nuzila alaihi alqur'anu jumlatan wahidatan kazalik me ya hana a saukar mai da alqur'ani a dunkule kamar haka amma wasu malamai suka ce a'a in ka zo zaka yi wakafi wa qala allazina kafaru laula nuzila alaihi alqur'anu jumlatan wahida shi kuma kazalika sai zama ɗorin magana ne ma'ana kamar yadda ka gani ɗin nan Allah ya ce haka muka saukar da shi lino sabbita bihi fu'ada don mu tabbatar da zuciyarka da shi ma'ana an wa da manzan Allah Qur'ani kaɗan kaɗan saboda duk lokacin da wata aya ta sauka ta bada amsa kan wani abin da ya faru ko wata aya ta sauka ta bada amsa kan wani hukunci ko wani dalili to maza Allah ya ƙara samun ƙarfin gwiwa ya ƙara samun jin sauki ya ƙara samun jin daɗi a tare da shi Shi ne Allah ce ka kazalika linusabbita bihi fuada dan ma'ana mu tabbatar da zuciyarka da shi mu ƙarfafa zuciyarka da shi shi ya sa ma'ana muka saukan maka da shi haka warattalnahu ubangiji ce mun jera shi mun ma'ana saukar da shi mun yi bayanin shi tartilan bayani kuma daki-daki wasu ka ce eh, nahu ana nufin fassar nahu, wasu ka ce nahu, amma dai abin da ake nufi mun jera shi daki-daki to mun yi wannan ne saboda wannan manufa shine a wurin Allah ce wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala muksin alqur'ani mun lallaba shi dan ka karanta mutane shi a bisa hankali ɗaya bayan ɗaya wa nazzalnahu tanzila mun saukar da shi kuma saukarwa sai Allah ce wala ya ka bi masani ba za su iya zuwan maka da wata hujja ba kamar yadda ibn kasir ya fassara masal anan ya kira hujja cewa ba za su iya zuwan maka da wata hujja ko wani dalili ba amma su malai suka ce masal ana abin da ake nufi ba za su iya zuwan maka da kama alkur'ani ba da haka duk maganganun da za su faɗa sai dai su faɗa ba yadda za a yi su zo maka da abin da yake na daidai kwatankwacin alkur'ani ko wajen hujja ko wajen fasaha ko me wala ya ka bi masalin Allah ce illa ji ina ka bil haqq sai dai mun zo maka da gaskiya wa ahsana tafsiran da mafi kyan tafsiri mafi kyan bayani da haka duk wani littafi da mutum zai karanta a duniya babu littafin da ya kai fasaha alkur'ani in ka ga mutum bai gane haka ba to shine bai gane ba amma masana wanda suka karanci larabci da yadda larabci ke da fasaha yadda larabci ya kunshi abuwa masu dama za su ga cewa alkur'ani duk ya tattar waɗannan abubuwa ɗin da haka allah maɗaukakin sarki babu laifi a nan don ya fassara alkur'ani ko ya bayyana alkur'ani da cewa ahsana tafsiran mafi kyan ma'ana fassara mafi kyan bayani mafi kyan abin da ya kunsa saboda mai babu kama alkur'ani a cikin jilitafin da allah ya saukar sannan a wannan rayuwa kuma babu kama alkur'ani duk da gashi ya zo da kaɗan kaɗan to amma kuma ya zo a cikin kyakkyawar kama da kyakkyawan tsari da daki-daki in mutum ya kalli jerin ayoyin alkur'ani zai ga kowace aya tana mahallin da ya dace da ita haka nan idan mutum ya kalli jerin surorin alkur'ani zai ga kowace sura ta kunshi abin da ya dace da ita haka nan kuma zai ga alkur'ani shine mafi kyan zance mafi kyan tafsiri sannan sai Allah maɗaukakin sarki ce allazina allazina yushawuna ala wujuhihim ila jahannama ula ika sharrun makana wa adallu sabila na'am daga nan sai Allah madaukakin sarki ya ƙara mana bayanin waɗannan kafirai sune allazina waɗanda yuhsharuna ala wujuhihim ake tara su ranar tashin alkiyama za a tashe su ala wujuhihim suna masu tafiya akan fusakun su ila jahannama zuwa ga wutar jahannama sai Allah ce ulaika sharrul makana wannan sune masu masu mafi sharrin wurin zama wa adallu sabila kuma mafi bacewa hanya na tafarki ubangiji Allah madaukakin sarki yana sifata mana nau'in irin waɗannan kafirai sune allazina yuhsharuna ala wujuhihim za a tada su akan fusakun su wannan aya ɗaya ce daga cikin ayoyin da suka nuna cewa 'yan wuta za su tashi suna tafiya akan fuskar su abu man yamshi kibban ala wajihi wasu malamai suka ce a bisa zahirin shi wannan ayat take za su tafi akan kan fusakunsu domin Allah maɗaukakin sarki a nan duniya shi ya ba su ikon tafiya akan kafafu biyu to haka a lahira kuma shi zai ba su ikon tafiya akan fuska wani gurin Allah ce man wa man ja a bisayi ake? fa kubbat wujuhukum fin finna. duk wanda suka zo da mummunan aiki to an kifar da fuskokinsu a cikin wuta wata ayar yawma tuqallabu wujuhuhum fin nari wani gurin Allah ya ce yawma yushabuna fin nari ala wujuhihim zuqu massa da haka za su tashi a irin wannan matsayi din a wani gurin Allah ya ce wa nahshuruhum yawmal qiyamah za mu tashi su ranar tashi alkiyama ala wujuhihim kan fuskokinsu Omiyan suna makafi wa bukuman suna ma'ana kurame wa summan kuma suna bebaye ba sa ji ba sa gani ba sa magana ma'awahum jahannam kullama nahun sa'ira makoma su ita ce wuta jahannama duk lokacin da ta kare sai mu ƙara ruruta ta anan wani yana iya cewa to ai wasu ayoyin sun nuna cewa ƴan wuta za su iya ji za su iya gani kamar faɗin Allah rabbana absarna wa sami'na ƴan wuta za su ya ubangiji mun gani mun ji ina na amal salihan inna muqinun Allah ka da mu za mu yi aiki nagari kaga anan ayat ta nuna sun ji sun gani a wani gurin Allah ce wa ra'al mujrimuna nar kafirai za su ga wuta wa zannu annahum oha za su tabbatar shiga za su to amma kuma anan sai ga aya kuma ta ce wa nahshuruhum yawmal qiyamati ala wujuhihim Allah ce za mu tashe su ala wujuhihim umyan wa bukman wa summa to yadda malamai suka da tsakanin waɗannan ayoyi shine kowanne ɓangare na ayoyin suna magana ne kan wani lokaci farkon tashin yan wuta za su tashi suna gani za su tashi suna ji za su tashi suna magana za a tashe su a irin wannan yanayi din ta yadda ma dan wuta har zai ga wanda ya gane kamar yadda ayoyi suka nuna za su bi muminai ana tafiya suna dosana da haske hasken ya zo ya bice su kirawo su yunadunahum alam nakum ma'akum su kira suke ba tare da muku muke a duniya ba muminai suke bala walakin nakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wa wartabtum wa gharratkum al-amani hatta jaa amrullah ko ai munafinci kuka yi ko kai rudi ko kai ƙarya ko kai kaza har lamarin Allah ya zo da a lokacin zai zama suna magana to waɗannan ayoyin da suke nuna ƴan wuta na magana a wannan yanayin ne a wannan lokaci ne farkon tashi farkon lamari za su yi magana za su gani har a je a shiga wuta don an shiga wuta kuma za a kai matakin da za a kai matakin da ba su iya magana magana ba za ta yi ba shine Allah ya ce wa nahshuruhum yawmal qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summa a wani gona Allah ya ce wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma ma'ana sun kai matakin da kuma magana tunda kamar yadda Allah ya bamu labari har bayan sun shiga wuta din za su dinga kiran cewa a fitar da su wana dau ya malikul yaqdi alaina rabbuk qala innakum makisun to har lokacin da za a zo a ce ikhsa'u fiha wa la tukallimun ku dawwama a ciki ku kaskanta a cikin ƙara yin magana to da haka yana daga cikin nau'in tashin da za a yi wa kafirai na tashi alkiyama za su tashi ala wujuhihim akan fusakunsu ila jahannama zuwa ga wutar jahannama sai Allah ce ula'ika sharrun makanan masu wannan sifa din waɗannan su ne mafi sharrin wurin zama a can bayan an yi magana yan aljanna ashabul janna yan aljanna su ne suke da mafi kyan gurin zama da mafi kyan gurin kwanciya a bacci to su ma yan wuta kishiyarsu ula'ika sharrun makana labazin shar a larabci yana nufin mafi sharri kamar abuwa ne guda biyu ɗaya sharri ne ɗaya mafi sharri to su yan wuta sharrun makana su ne mafi sharri to amma wannan ga wannan aunawar ba tana kan babinta ba ne. domin babu wani alkhairi a tare da yan wuta kuma babu wani alkhairi a tare da su a kowane yanayi da haka sharrin ina nan, ba ana nufin akwai ma'ana wanda ba su kai su sharri ba ko akwai yan wutar da ba su kai wasu sharri ba a'a ta zo ne ba ala babiha ba ulaika sharrun makanan sai Allah ce wa adallu sabila kuma su suka fi kowa bacewa ta farki da haka in kana neman batattu to waɗannan su suka fi kowa ɓacewa. a nan idan mun kalli waɗannan ayoyi tun daga ayoyin da muka fara karantawa har zuwa waɗannan ayoyi da muka karanta yanzu za mu ga suna fa'idantar da mu na farko dai abin da ake so musulmi mumini ya zama ya rike alkur'ani yana karanta shi yana aiki da shi wannan shi ne abin da zai sa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai koka da shi ba ranar tashin alkiyama sannan abu na biyu ayoyin suna gwada mana cewa kowane annabi yana da makiya da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ne faru ba wannan lallashi ne ga annabi sallallahu alaihi wasallama hatta kai ma da zaka zama mabiyan annabi sallallahu alaihi wasallama ka yi hakuri annaba ma sun game da wanda suke makiya ne sannan ayoyin suna nuna mana shiriya ita ce ta ubangiji Allah maɗaukakin sarki wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira babu wata shiriya sama da shiriyar Allah babu wani mai agaji da zai bayar sama da agajin da Allah maɗaukakin sarki zai bayar sannan ayoyin suna nuna mana hikimar saukar da alkur'ani kaɗan kaɗan. shine dan karfafa zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallama sannan kuma Allah ya saukar da alkur'ani daki daki shi yasa hatta wajen karanta shi ana son mutum ya zama shi ma yana karanta alkur'ani daki daki karatu na fahimta karatu na ganewa sannan sai ayoyi kuma suka nuna mana cewa mafi sharrin mutane su ne wanda suke kafirai ranar tashi alkiyama za su tashi a tashi mai muni sannan kuma zai zama makomarsu makoma ce mai muni ubangiji Allah madaukakin sarki ya kare mu a nan za mu dakata sai idan Allah kai mu gobe sai mu ɗora abin da muka karanta daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya fi mana ya ba mu ikon gyarawa wa bi hadar kifaya walhamdulillahi rabbil alamin